Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu mai suna bakon mako kamar da kuka sani shirin bakon mako shiri ne wanda Standard Bus Television suka dauki nauyin kawo muku kowane mako inda muke gayyato mutane wanda suka shahara ta fanni daban-daban domin zuwa mu tattauna da su akan matsaloli ko kuma ci gaba da aka samu a wannan jiha mu mai albarka ba tare da bata lokaci ba a yau shirin namu ya karbi bakuncin honorable right honorable nasiru ma'azu magarya tare da ni mai gabatarwa samira ibrahim assalamu alaikum amna maka barka da zuwa masha Allah ina godiya kwarai masu kallo za su so su ji takaitaccen tarihin ka to alhamdulillah tunda suna so su ji dama dai sun saba sanin tarihi na sai dai in kara hmm. ah, kamar da ke faɗa sunan na right honorable nasiru ma'azu magarya kuma ni ne shugaban masu dokoki ta jihar zamfara ta shidda a wannan lokaci a haihe ne a biyu watan daya na da takwas a garin magana da ke karɓar hukumar mulkin zurmi a nan ne karatun firamare school ina bayan na kammala na tafi makarantar sakandare ta kauran namuda na kammala ta dubu da hudu daga nan wurin na garzaya makaranta da koyon aikin asibiti da ke safe na kammala ta ita ma bayan nan wurin na tafi a ah, makarantar koyon addinin musulunci ta shek ɗahir su bauchi da take jihar katsina hmm. ita ma ni kammala ta daga nan wurin kuma na garzaya jami'a ta ah, jihar kaduna wadda yanzu haka dai ban ida ita kammala jami'a ta ta jihar kaduna ban yi kuma na daɗi na harkokin siyasa irin ta cikin gida hmm. daga baya kuma na rungumi kasuwanci ga dangadan ina cikin kasuwanci ne sake zara takara a cikin iko ne samu kai nasara hmm. da cin zaɓe a majalisar dokoki ta jihar zamfara a matsayin dan majalisa da ke wakiltar zurmi ta yamma hmm. a nan wurin ne kuma har allah suke iko ne ya sa yan uwa abokanai na yan majalisa su gara cikin jagoranci su suka zaɓe ne kuma muke jagorantar wannan majalisa kawo yanzu a takaice saboda takaice kici shi ne hmm. takaitaccen tarihi na. to madalla uh, right honorable um, a matsayin kasancewa kun yanzu kun kai wata tara da fara kana jagorantar wannan majalisa to waɗanda irin nasarori kuka samu kawowa yanzu to alhamdulillah akwai nasarori sosai da muka samu a wannan majalisa da muke jagoranta cikin waɗannan watanni wasu daga cikin nasarorin sun haɗa da wasu dokoki da muka ga cewa suna da illoli ga al'umma ta jihar zamfara da muka bari muka bi su muka biya muka mai da su inda muke ganin shi zai zama a alheri mm. misali akwai dokar da kowa sani ta da muka ga cewa tana sa a ba mutane rufin kuɗi waɗanda suka rage jami'an gwamnati kan misali wanda daga mukamin gwamna hmm. mataimaki wanda daga mukamin da nake kai da mataimaki hmm. muka fahimci irin wannan doka tana iya tarwatsa tattalin arziki na jihar zamfara irin jihar mu a ɗaya daga cikin sojoji muka bai mu yadda ba kuma muka dakatar da ta muka yi mata abin da ya kamata hmm. bayan wannan akwai wasu dokoki wanda muka gani su ma sun sha karo da abin da ya shafi a addinin mu don muhimmancin mu kashi tasa'in tara na cikin gari na al'umma da musulmai hmm. su ma mun yi kokari mun gabatar da wannan dokoki kai uwa uba ta ta'addancin da ake yi mun kawo dokar da muke gani ya kamata a ce an hukunta duk wanda ke da hannu wajen yin ta'addanci ko kuma ya taimaka ake ta'addanci ko ya kowace dai kala gudunmu akwai nau'i na wannan hukunci duk hmm. wannan dokoki suna cikin abin da muka yi a jihar Zamfara cikin wata tara hmm. kuma da kowa san mai sabbin zamfara da ba a ma san menene ake yi da majalisar jiha ba Mutane na su ke faɗi amma daga zuwan mu cikin watanni tara din kowa san abu da ake ce ma wakilci mm. abin da ɗan masa ba sai yana yi ba yana yi a yankin shi kusan yan da suna mu da 24 babu wanda bai wakilci na musamman fannin tsaro taimaka ma jama'a ba da shawara shiga harkokin al'umma ga ta babu wanda baya yi mm. uwa uba mun tare da ita mata ta fuska ci gaban ta in ga za a zanna wuri mai kyau a ce an samu ayi aiki domin in baka da muhallin da zaka zanna baka ga wata dakin ofis mm. ba a saba yin gyare-gyare ba a wannan majalisa ko an bada muhimmanci akan shiga daki a rabi dan wannan abun a fasa gyara amma mu muka ce dukkanin mu da ni da ke jagoranta su da su ba mu da shawara ko bandala aikin muke so kuma duk wanda ta yi garin ci gaba so suna ɗaya daga cikin daga cikin nasarorin da muka samu ba a jagoranci kuma an taimaka wurin samun zaman lafiya kwarai da aka yi shigo da sha'anin na na na na sasanci tsakanin yan ta'adda da gwamnatin jihar Zamfara masu da kuki ta yarwa da take shi ma cikin wannan to madalla a wani rubutu inda aka ce akwai nasarori dole akwai kalubale to inda irin kalubale kuke fuskanta wurin gudanar da ayyukanku to kamar da ke faɗa da inda aka ce akwai nasarori dole a samu kalubale babu shakka ana iya samun kalubalen da suke musamman irin da hazan fara da na farko babban kalubalen da muke fuskanta bai kai ga jamfar tana da cikin jihohin da a ta'addanci yan mata yawa suka mamaye jihar ba su wannan ta'addanci da mamaye jiha za ga akwai kalubale na koda aikin majalisa na a gabatar da shi yadda ake so ko kuma isar da wakilci ga mutanenka wani lokaci sakamako wannan ta'addancin da ake yi yana ya ba da wata illa da yake alhamdulillah yanzu ba mu magana wannan domin an samu mm. ci gaba kwarai da gaske akwai kuma kalubale na su kansu al'umma su kwanci na majalisa wasu sun dauki majalisa wani wuri ne wanda da an zo gida ne wanda ake tara wani abun duniya ko kuɗi ko kaza wani na cikin kalubale a mardin ka yi wakilcin da ya kamata ka yi ko kuma ka yi abin da ya kamata ka yi sai haka cewa mutane sun fi son ka yi abin da ba shi addinai ba shi ma wannan kalubale ne wanda na tabbata da mu da al'umma kaɗan kaɗan kaɗan inda ana fayyace musu abin da ake gudana kowa zai iya fahimtar wannan to suna daga cikin waɗannan kalubale da aka samu kuma ba kai tasirin da suka kai ga su yi ma nasarar da muka samu illa ba. Hmm, masha Allah. Masu kallon mu kada ku shagala kuna kallon shirin bakon mako. inda muke tattaunawa da Right Honorable Nasiru Ma'azu Magarya, shugaban Majalisar Dokoki ta Jihar Zamfara. Za mu je hutun takaitaccen lokaci da muka dawo shirin namu zai ci gaba. Sunana Yahaya Muhammad kanoma kwamishina na ma'aikatan lafiya na jihar Zamfara. sunana honorable abubakar muhammad dauran justice kwamishinan tsaro da harkokin gida da jihar zamfara sunana ibrahim abdullahi iso kwamishinan ah, ma'aikatar ilimi ta jihar zamfara sunana suleiman tuno anka kwamishina na yada labarai da al'adun jihar zamfara suna na sufiyan bashir guda kwamishina na kasuwanci masana'antu da yawon bude ido suna na rabi'u garba gusau kwamishinan ma'aikata kuɗi ta jihar zamfara suna na dr nura isa a honorable kwamishina na ma'aikatan muhalli da ma'adinai. suna na abubakar abdullahi safi kwamishina a ma'aikatar raya karkara da birane suna na lukman musallama Zidani, ni ne mai ba gwamnati a zamfara shawara a akan Alamar da suka bacci ba da tallafin karatu a kuma ba da tallafin karatu na jihar zamfara ina kira ga jama'a jihar zamfara gaba ɗaya na farko da allah su kiyaye doka wadda aka zartar yanzu ma'aikatan lafiya da ma'aikatan lafiya da gwamnati gaba ɗaya ta jiha da gwamnatin tarayya gaba ɗaya dangane da wannan lalura da muka shiga duk duniya gaba daya wannan coronavirus muke fama da shi duk duniya hakika akwai ta wannan cuta gaskiya ce wannan ciwo gaskiya ne wannan ciwo gaskiya ne cutar corona gaskiya ne wagga cuta tabbas gaskiya ce baka da ikon ka kore abin da gashi ya tabbata ga zahiri ilmance kuma mutanen da za ka yi zargin cewa su sun ka shirya wani makida to musibar ga daga gare su take kuma musibar ga suna cikin ta su kansu don haka saurin ka kore ko ka ce ma al'umma duk babu wannan annoba baki daya ku je ku aikata abin da kuka so a'a wannan saba makarantarwa ce ta addinin musulunci alhamdulillah bai riga ya kawo nan zamfara ba kuma muna fatar kada allah ya kawo shi babban kira na ga al'umma shine ita dai wannan cuta ta coronavirus hakika akwai ta mutum ya yarda da haka sannan kuma ya saurari shawarwari na kwararru akan wannan cuta domin wannan cuta ta kashe miliyoyin mutane a faɗin duniyar nan baki ɗaya musamman ma ƙasashen da ake ganin sha'iran sun ci gaba su ma ya fi damuwa Allah ya sawa kakar ya kawo mu da mu ba mu da wannan karfin kare kanmu irin da su suke da kullum zaka yanci mutum 500 700 sun mutu ah, to su kenan ina ga mu da shigo da wannan namu. allah ubangiji shi ya yi mana wannan musiba kuma kamar yadda ya kamata ana ta faɗa cewa kada allah ya kawo ta amma dai a bi umarnin masu kiwon lafiya saboda shi addinin mu yana cewa fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi masana in ba ku sani ba muna kira ga jama'a su bi wannan doka da oda ta rihe fuska ta in zaka tari ka samu kyalle ko kuma wanga tishu wanda za ka ɗan kariya ka zubar in za ka zubar da yawu ka san inda za ka zubar da su idan za ka in ka ci abinci ko kafin ka ci abinci duka a wanke hannu domin yawan wanke hannu kamar yadda ake faɗi yana da amfani gare mu in mu kiyaye da wanke hannuwan nan da haka musulunci ba abin da bai kawo mana ba ya gaya mana da ake yi kuma musamman matakan da a ɗauka na tsafta mu da ma akan su muke wanke hannu hadisi ya gwada mana ka tashi bacci ko ba za ka yi sallah ba ka wanke hannu sannan ga tashi za ka yi asuba idan za ka kwanta sai ka wanke hannunka sai ka yi tsafta zuwa shiga kwana wannan in mun yi haka mun cika ɗaya daga cikin sharuɗoɗin imani da Allah ya ɗora mana gaisa da mutane wanda bai zama dole ba ka bari ma ba zai zama dole ba ka samu dan takunkumin huska a sama a sama huska mu ƙara kiyayewa mu rage eh, mu'amala cikin mutane mu dinga zama a gidajenmu kuma mu dina yawan ba da hannaye muna gaisa don a nisanta daga wannan annoba Allah ya tsare mutum to mutum zai yi wannan bai kawar da tawakkali ga Allah ba ka yi addu'a kuma kayi irin wannan rigakafi din wanda an ka ce misali in an ce tsaftace jikinka ka wanke hannuwanka ka yi nisa daga wanda Allah ya jarabta da ita duk wannan abubuwa sananne ne ga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk irin wa'annan abubuwa so ina kira ga mutanen jafar su tabbatar da cewa suna tsaftace su kuma suna kula da yara da kuma inda suke kwana ina kira ga al'umma su zama cewa sun bi dokoki da duk wasu abubuwa waɗanda za a gaya musu in ji malaman lahiya masu rawa da tsaki akan yaduwar wagga cutar wanda yake ta biyan haka nan shi zai samu samu dogaro da rashin kamuwa da wagga cutar ga al'ummar ina kira ga al'umma jihar zafar da sa ido musamman da mutanen da suke yawan shigowa a cikin jihar nan duk da mun san cewa wannan an ba jami'an tsaro haƙƙin tara wa'annan wurare to ya kasance su wanda aka ba wannan dama da su tsaya tsakaninsu da Allah da su yi aikin da ya dace su yi ba ya kasance ba ana ta samun matsaloli mutane suna ta kiraye-kirayen waya cewa ga anan daga Legas daga Abuja ma ana wuce kewa a nan tunda mun san kowace jiha sun ɗauki mataki to kamata ya kasance jama'an tsaro su kada tsakaninsu da Allah su tare duk wani wanda ke shigowa a cikin jihar Zamfara. Musamman ɗalibanmu akan su kiyaye kawunansu su kuma su bi dokokin da da ka'idojin da shugabanni da likitoci da malaman addini suka gindaya mana domin kariyar mu da kuma al'ummarmu da jihar mu baki daya abubuwan da aka ce a kiyaye a kiyaye su domin shi ne abin da zai sa musira. idan abin ya kai ga cewa a ɗauki mataki na rufe masallatai na rufe kasuwai don kiwon lafiya da gudun afkuwar bala'in nan muna fatan jama'a za a kyautata biyayya ga ita hukuma da kuma ita ma'aikatan lafiya an ce ka taya allah kiwo ya fi ka ce allah na nan don neman kariya da neman samun lafiya addinin musulunci Allah cewa kai ma ja'al alaikum min harajin ba mu sanya maku kunci ba cikin addini to rayuwar addini duk gaba ɗaya al'amurra masu sauƙi ne don haka muna kira ga al'umma a ƙara mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙara ƙasƙantar da kai wurin Allah da addu'o'i da alƙanuti domin Ubangiji ya kuranye mana wannan musiba da ya jarabce mu da ita muna roƙonka Allah ka kawo mana sauƙi ka kuranye mana inda duk bata iso ba Allah kada ka shigo da ita inda kuma ta shiga Allah ka kuranye wayanda suka kamu kuma Allah ka ba su lafiya Allah ubangiji ya kare mu baki daya Allah ubangiji ya yi mu wannan musiba ya rabbal alamin wannan sako ne daga kwamishinan kula da yada labarai na jihar Zamfara honorable Suleiman Tunau Anka kuma shugaban karamin kwamitin kula da yada labarai da wayar da kan al'umma na babban kwamitin kula da dakile cutar coronavirus da kuma magance ta a jihar zamfara wanda ke karkashin kulawar shugaban majalisar dokoki ta jihar zamfara rabu, nasiru ma'azu magariya barkanmu da yawa hutun takaitaccen lokaci um, idan ba ta ba muna kallon shirin bakon mako inda muke tattaunawa da kakakin majalisar dokoki na jihar zamfara Facin Right Honorable Nasiru Ma'azu Magarya. Kafin mu tafi kun ji irin eh, nasarorin da suka samu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. To Right Honorable wani irin albishe gare ka ga al'ummar jihar Zamfara. To kamar da ki tambaye ni albishir lalle ina ba al'ummar jihar Zamfara albishir da kwari a daidai lokacin da muke jagoranci. Albishir na farko shine gwamnatin Zamfara da mu majalisa da muke ba da gudunmuwa mm. wajen aiwatar da abin da muke ganin shi a daidai ga al'umma wannan karo ma majalisar dokoki mun auna mun ga abin da zai zama al'umma jihar zamfara amfani ga kawunan su kuma mun ba da goyon bayan a aiwatar da wannan abubuwa kuma ba da daɗewa ba insha Allah ba ka samu wani wani al'amura za a yi ma al'umma wanda mu ne muka ba da dama a yi saboda mun ga zai zama wani albishin na farko kenan da nake ma al'umma ta jihar zamfara albishin na biyu shine in kuka duba kamun duk da yana abin cikin yan kwanaki ɗari da cewa baka zuwa can ka kwanta baka zuwa can amma yanzu kana zuwa to duk abin da aka yi a baya ina mai tabbatar sai an waye gari da izinin Allah ba mata da an taba samu wani rahoto ko da na ta'addanci kaɗan ba shi ma ne da ke majalisar fara da al'ummarmu kuma wannan ya samu ne da mu mu da muke goyon bayan abin da muke gani zai taimaki al'umma ga ta kanta gwamnati ta jiha take albashin na gaba da ke yi shine har gobe dokokin mu da muke al'umma za a kai na tabbatar musu babu wata doka da za mu yi ta musu illa ko ta cuce su da mun ga doka da za a yi da mutum guda ko dan wani dan karamar kungiya wadda ba za ta muhana al'umma zamfara ba to muna musu albashin ba ta mu ciki ba kuma za mu yi ta ba kai tsaye za mu yi gaba da mu ci gaba da dokoki da za su ta yi su ma al'ummar zamfara mutanensu amfani kai tsaye ba tare da ni ta umfana ba don wadda ta umfani da dama tun da mun riga mun soke to suna cikin da alwala abin da muke faɗin a jihar Zamfara. To akwai dokar da kuke kokarin zartaswa akan um, jama'a akan masu satar jama'a to ina aka kwana akan wannan zance. Tana nan ai tuni ma kowa ji mun yi mata karatu na ɗaya da na biyu hmm. kuma mun kirawo taro na masu ruwa da tsaki ko kuma mun tallata ta da al'umma abinda ake cewa public hearing a turanci to mun buɗe kofar tallata ita wannan dokar kuma da muka tallata ta da dama malaman addini ƙungiyoyin sa kai mun yato sun shigo sarakuna ko wani da bangare mun ga shi domin ya to albarkacin baki domin ba za ka yi mutum doka ba ba ta da ka tallata mai doka ba mm. mun tallata ta ta kai kusan mataki na tana gadda idan an mai ta zama doka a hannun a kwanaki nan Oh, madalla. To, Honorable Right Honorable, ko akwai kana da abin da za ka ce wanda ni ban tambaye ka ba? ba za a rasa ba hmm. abin da nake so in ce wanda baka tambaye ni ba hmm. shi ne ko da yaushe al'ummar da zamfara su dinga yin addu'o'i ga kowane hali ake ciki kama daga addu'o'i ga shugabanni da kuma kawuninsu idan shugaba ya zama na kwarai insha Allah al'umma za ta zama ta kwarai hmm. idan shugaba kuma ya saba ma haka to kuma yana isa kan inda galo ki tambaye ni irin wannan ba da haka ni a mm. matsayina na dan zamfara kuma na san kashi 99 don musulmi miki to al'umma zamfara tun da ba tambaye ba ina muku kira da a ci gaba da addu'a ga kowane hali domin ki Allah ya warkar da duk wasu matsaloli kuma Allah shi ne mana duk wasu matsaloli da muke gani a duniya ko a zamfara ba baki dai Allah ya mana ba ta muna godiya. To masu kallon mu duka duka anan muka zo karshen wannan shiri na bakon mako. Kun dai ji irin tattaunawar da muka yi da Um, kakakin majalisar dokoki ta jihar Zamfara kun ji irin nasarorin da suka samu da kalubalen da suka samu kun ji irin kiran da ya al'ummar jihar Zamfara ku tare mu a mako na gaba domin ganin wani bako za mu zo muku da shi kuma me za mu me za mu tattauna da shi akai ni Samira Ibrahim nake cewa ma'assalam Bako, bako, bako. bako bako bako oh. sallama mutuncin bako ne tun da na yi ko an masa mutane